capacités. Obtenu le point de vue du secteur privé, alors tous ces aspects doivent être encadrés par des lois. Mr. Christian Ago Kodia kenan mataimakin babban sakatare a ma'aikatar tsaro ta Abrikos Abricos yake jawabi a wajen wani taro da aka shirya na ƙungiyar G7++ da ke sa ido wajen tabbatar da tsaro a yankin gabar ruwayen tekun Gini ko kuma Gulf of Guinea da aka kammala a birnin Lagos kamar yarda Mr. Mr. Alan Charles Cole shige kula da ayyukan tsaro a kan teku na Majalisar Ɗinkin Duniya. Uh, we are a program of about 50 full-time uh, staff in 16 countries around the world um, and many of them in this region. Ya ce yanzu haka ta tana da ma'aikata na dindindin guda hamsin a ƙasashe goma sha shida da ke sassa daban-daban na duniya akasarinsu kuma a wannan yanki aikin mu shine tabbatar da tsaro tare kuma da samun bayanai da ke da nasaba da ayyukan ayyuka irin na ta'addanci ko safaran muggan kwayoyi ko kuma makamai da zummar hana aukuwan haka har ila yau muna ba da horo da kuma harkokin shari'a da ya shafi ayyuka irin na zirga-zirgar jiragen ruwa ko a yankin mashigin ruwan somaliya yanzu haka akwai masu fashin teku kimanin dubu daya da aka kama kuma aka gurfanar da su a gaban kuliya um, Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke cin gajiyar taimakon da take samu daga sauran kasashe da suka ci gaba da kuma majalisar ta ɗinkin duniya ajiya hajara yusuf jami'a ce a ma'aikatar shari'a ta najeriya da ta gabatar da kasida akan kokarin da gwamnatin najeriya ke yi na fitar da wasu dokoki da za su taimaka wajen hukunta masu aikata laifuffuka a kan teku to a yanzu yanda ake ciki kasan yawancin dokoki na ƙasa sai a yi su ba tare da tallafi ko kuma sa hannun mu lauyoyin gwamnati ba amma taimako na majalisar ɗinkin duniya da muka samu da ta ta zagaya mu tana ganin tana kokarin an hada mu an hada kanmu mun samu wannan karan mu aikata shari'a ta sa hannu cikin wannan dokar saboda ko da an gabatar da ita ta zama doka ta ƙasa mu mu za mu yaki da ita. To kowane mataki rundunar sojan ruwan Najeriya ke ɗauka na tabbatar da tsaro da kuma haɗin kai tsakanin ta da sauran rundunonin sojojin ruwa na sauran ƙasashe a yankin na Gini Admiral Ferguson Bubai shine manda horarwa da kuma gudanar da ayyuka a sharkutar rundunar sojin ruwan Najeriya. In recent years, Nigeria's maritime environment has been been challenged with threats posed by criminal activities such as crude oil theft. Kamar yadda ka sani gaban ruwan Najeriya a baya-bayan nan na fuskantar matsaloli na tsaro da suka kama da ayyuka irin na fashin teku da satar man fetur a kan ruwa da kuma yin su ba tare da ka'ida ba da sauran ayyuka irin na sumoga. Daga shekara ta takwas zuwa shekarar goma sha shida kimanin jiragen ruwa biyu ne aka kama a yankin tekun Najeriya. najeriya kuma kawo yanzu kimanin guda goma sha biyar ne kadai aka zartar da hukunci a kansu Babban baban birnin murai amurka daga Legas.